daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar da fatan amuna lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko san sai labarin duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na afirka a yau abin da zai biyo baya shine shirin ku na muryoyin masu sauraro sai a ji kisoshin rayuwa sannan kuma shirin nan na musan dokokinmu sai kuma mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya ban ɗaya yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na kokun san. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 28 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 83 da sa gabata rana irin ta yau wato 28 ga watan maris na shekara ta 1939 bayan yakin basasa na tsawon kimanin shekaru biyu da rabi janar francisco franco ya murkushe 'yan republican a kasar spain ya kuma kwashe iko da birnin madrid fadin mulkin kasar an fara yakin basasa a kasar spain ne bayan da 'yan republican suka matsa lamba akan sarki alfons wanda ya yi mulkin kama karya akan al'ummar kasar inda da karshe dai matsa lamba ya sa shi a latilas ya murabus daga kan mukamin nasa kuma 'yan republican suka kafa gwamnati amma bayan wani ɗan lokaci gwamnatin nazi ta kasar jamus ta bar da taimakon makamai ga janar francisco franco wanda ya kaddamar da yaki kan gwamnatin spain a lokacin da karshe dai tare taimakon 'yan nazi na ƙasar jamus ya murkushe 'yan republican a spain inda ya dare a kan kargan mulki daga lokacin ne kuma janar francisco franco ya ci gaba da yin baƙin mulki na kama karya da gallaza wa jama'ar ƙasar spain musamman ma waɗanda suka nuna adawa da salon mulkinsa ya kuma ci gaba da mulkin kama karya a ƙasar tsawon shekaru 36 da ƙarshe masu sauraro kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya javier perez na lokacin ya fitar da wani bayani wanda ya allah wadai da amfani da makamai masu guba wanda gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta yi akan mutanen kasashen iraki da kuma iran kafin wannan lokacin da manyan kasashen duniya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun yi shiru da bakunan su akan lamarin ba haka ne kuma javier paris fitar da wannan bayanin a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 1988 yana mai yin allah wadai da keta dokokin kasa da kasa wanda gwamnatin basiya ta kasar iraki ta lokacin ta yi wannan bayanin na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya dai ya yi tasiri matuka wajen sanya saddam hussein ya za da baya dangane da yin amfani da makamai masu guba da yake yi akan iran da kuma wasu yankuna na ƙasar iraki na lokacin musamman ma yankunan kurdawa.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. tuma da yanzu ga labarin duniya ɗume-ɗumen su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Jama'a saurare Assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta ce dole ne a rawar muhimman batutuwa kafin cin wata yarjejeniya. An naɗa shugaban ƙasar Benin a matsayin shugaban ƙungiyar bada lamuni ta yammacin Afirka. An zargi Isra'ila da yin feshin sinadarai masu guba domin lalata ferayen gonan Falasɗinawa. ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 137 ne suka yi kira da a kawo ƙarshen yaƙin ƙasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce dole ne a warware muhimman batutuwa kafin cimma wata yarjejeniya shugaban kwamitin kula da harkokin siyasar waje na ƙasar iran ya bayyana cewa akwai manyan batutuwa suka kamata a warware da ɗauke takunkumi da cire sunan dakarun kare juyin musulunci cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da amurka ta sa kafin cin wace jeniya a tattaunawa da ake yi a vienna kuma hakan ya tsaro ne kan nufin amurka tattaunawa zagaye ta takwas da aka fara tun a ranar takwas ga watan fabrairun shekarar da muke ciki a birnin vienna mai da hankali ne wajen ganin an cire wa iran takunkumin zalunci da aka gaba mata an shiga hutun rabin lokaci karo na biyu a ranar ɗaya ga watan maris shugaban kwamitin tsaro na ma'aikatar harkokin wajen kasar iran kamal karrazi ya faɗi hakan ne a lokacin gana wasu firayim ministan ƙasar bana jin miƙati a gefen taron koli da aka yi a birnin doha na ƙasar qatar da yake magana game da cigaban da aka samu a kasar labanan da ma yankin baki ɗaya ya ce babban abin da zai warware matsalar kasar labanan shine dakatar da tsohon bakin 'yan kasashen waje da kuma tattaunawar cikin gida. a nasa bangaren mikati ya nuna fatansa na ganin an cire wa iran takunkumi da aka gaba mata ya ce shirya takunkumin zai ba wa iran dama taka rawar ta dace a bangaren talan arziki a yankin baki daya an naɗa shugaban ƙasar benin a matsayin sabon shugaban ƙungiyar bada lamuni ta yammacin afirka rotanni sun bayyana cewa an sanar da shugaban ƙasar benin patrice talon a matsayin wanda zai jagoranci ƙungiyar bada lamuni ta yammacin afirka wato wemu a takaice kuma shine karo na farko da wani shugaban ƙasar benin zai jagoranci babbar kungiyar ta nahiyar kuma zai kama aiki ne nan da wata mai zuwa a lokacin taron koli da kungiyar za ta gudanar. A nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar Benin, Orion Agbonosi ya faɗi cewa shugaban zai kawo sabbin tsare-tsare a tsawon lokacin sa tare da samar jagoranci mai kyau ta hanyar tuntuɓar sauran shugabannin ƙasashen da ke membobi ne a ƙungiyar ta ECOWAS. an naɗa talons ne bayan amincewar shugabannin gashin afirka da ke yambobi a kungiyar ta bunkasa tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas a taron koli da aka gudanar a birnin accra na kasar ghana talon ya karbi jagorancin kungiyar ne daga roch christian kabore shugaban ƙasar burkina faso da aka hamɓar da sa a watan janairun shekara ta 2022 da muke ciki an zargi isra'ila da yin feshin sinadarai masu guba domin lalata filayen gonan falastinawa. rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin yahudawan sahayuniya ta kwashe tsawon shekaru tana yin feshin sinadarai masu guba ta sama a gonakin da domin kusar da harkokin noma a yankin falasɗinu baki ɗaya sinadaran masu hatsari da suke ɗaukar shekaru suna yin illa ga muhalli ya sa al'ummar gaza ke shan wahalar gaske wajen noma amfanin gona da suke bukata don samar da abinci isra'ila ta yi cewa sinadaran suna taimakawa wajen sanya shuka ta fito da wuri sai wasu ƙwararru sun bayyana cewa isra'ila na yin hakan ne don lalata ƙasar noma da kuma rusa rayuwar falasɗinawa manoma manoman yankin gaza suna cikin mawuyacin hali tun a shekara ta da bakwai bayan da aka killace yankin bayan yakin da aka yi tsakanin ƙungiyar hamas da isra'ila idan ana itinawa hukumar samar da abinci ta masa ɗinkin duniya ta tana sanarwa cewa yunwa talauci na barazana ga rayuwar dubban falastinawa a yankin gaza daga arewacin kogin jordan sakamakon siyasar gwamnatin isra'ila to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 137 ne suka yi kira da a kawo ƙarshen yaƙin ƙasar yemen ƙasar saudiya da goyon bayan amurka da haɗaɗɗiyar daular larabawa da sauran wasu ƙasashen yamma sun kaddamar da mamayar soji kan ƙasar yemen a watan maris ɗin shekara ta da sha biyar. kimanin ƙungiyoyi bakwai ne na ƙasashen larabawa masu rajin kare haƙƙin bil'adama suka fitar sanarwa da a ciki suka buƙaci masu neman yanci da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na duniya da su ƙara ƙaimi wajen ganin an kawo ƙarshen yaƙin da aka shelanta kan ƙasar yemen kana sun bukaci a kawo ƙarshen killace ƙasar da aka yi musamman bakin teku na alhudaida da filin saukar jiragen sama na ƙasar don ba damar shigar da kayan abinci da magunguna da kuma makamashi a ƙasar haka zalika sun bukaci a kafa kwawancen ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa domin ganin an hukunta waɗanda ke da hannu wajen tafka laifukan yaƙi kan bil'adama akan al'ummar ƙasar yaman Hukumomin Masar Ɗinkin Duniya kamar WHO da UNICEF sun sha fitar da rahotanni wanda a ciki su gaɗin cewa al'ummar Yemen suna fuskantar mummunan bala'i da ba taɓa ganin irinsa ba a tarihi. To da karshe za ku ji cewa Firaministan falastinu ya soki wasu kasashen Larabawa kuma da da suka gudanar da Isra'ila. Firaministan falastinu Muhammad Shataye ya tir da taron baya bayanan da ministocin harkokin wajen wasu ƙasashen Larabawa suka yi tsakaninsu da Isra'ila da kuma daidaita dangantakar su da ita ya ce tattaunawa da ita a daya lokacin da take ci gaba da mamaye yankin falastinu tamkar mafarkin tsaye ne Firaministan Isra'ila ya yi wannan bayanin ne a yau Litinin a lokacin taron ministoci da ake yi a duk mako a Ramallah kwana ɗaya bayan da manyan jami'an diflomasiyyar haɗe dole Larabawa, Maroko, Masar, Bahrain, Amurka suka gana da haramtacciyar ƙasar Isra'ila a Saharar Nigav. Majiyar labaran Falastinu ta bayyana cewa amurka ce ta shiga tsakani wajen daidaita hulɗa tsakanin wasu ƙasashen larabawa da rantacciyar ƙasar isra'ila a nasu ɓangaren ƙungiyar gwamnatin falastinu hamas da jihadul islami sun tudda taron da wasu ƙasashen larabawa suka yi da isra'ila a saharar niqab da isra'ila ta mamaye mallakin falastinawa kuma take shirin gina matsugunan yahuda a sharauri zauna a wajen to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuka saurara. to an gaida amin ibrahim kyawu da kan wani labarin duniya sai kuma shirin nan na afirka a yau afirka a yau masararo barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama sannan har da yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannonin su sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓa batun da ne na birnin kherson wanda dakarun ƙasar rasha suka mame da ke ƙasar ukraine tun farkon watan maris wanda kuma har da yau yake dauke da ɗaliban nahiyar afirka kimanin 100 wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu don jin abin da shirin yake kunshe da shi kusan ɗalibai 'yan asalin afirka guda ɗari ne suke roƙon a yi musu rai a taimaka musu a fito da su daga hasson birnin da ke kusa da tashoshin jiragen ruwa na kasar ukraine fiye da makonni bayan da dakarun kasar rasha suka yi wa birnin zobe domin tattauna wannan batu ne muka gayyato malam umar isa da magaran wani tsohon ma'aikacin red cross na kasa da kasa daga kasar niger to malam umaru abin da ke faruwa ne an ce ana yaƙi ko ne ke wannan mata ne tsakanin rasha da kuma ukraine ko mu ce rasha ta mamaye kasan ukraine to sai zamanto akwai ɗalibai daga ƙasashen afirka wanda suka makale a cikin wannan garuruwa da ake yaki to malam maru bisa dokokin ƙasa da ƙasa irin aikin aikin da ka yi da na batun wato taimakon gaggawa a wajen yaƙi ya za a yi wani ɗalibai samu fitowa ne malam maru kaka na ga na yanzu da ake yi da kuma na da da na da wanda na yi aiki cikin abin da ake yi na ke kala bambancin su gaskiya na da da na yanzu ba ɗaya bane ba har san a da vraiment an ana yin abu sai an shirya mutane sai a ce an fara musu lokaci awa kaza wannan hanya ta wuri kaza an bar su su yi kokarin su a ba halayen da Allah zai warware mana yanzu kasar Cote d'Ivoire ta samu banan wanda ake cewa banan plantain wannan wanda ake yi gari da ita a yi a safara ta da rogo sai a yi gari yanzu sun gano da wannan banan in su gara da ita za a yi buredi kenan alkama in akwai ta in babu ita ma ga hanyar Allah ya ba su wannan abubuwan duk sun samu mutane a samu hanyar da za a yi a wuta daga cikin kangin da ne yake nema shamu bakin yaƙi ne ai ba ba kadai wanda suke yaƙi ba abin zai shafa da masu amfani da abin da egypt ta kankanar shugaban kasar ya tafi ya je ya samu eh, sukunin wannan abu alkama ko shi ko ita ce rayuwar duka jama'a ci to in duka aka samu hanyoyi wanda zai su da mutane ka san abin ba zai zama ba wata wahala dole mutane zai su koya wahala in ta zo dole sai ku koyi yadda kada da ita to in ba a yi ba wannan addini kowa ma addini ta jibi ta barawa addini ta mai jibin sau in ba haka nan za a yi ba to ba za a fita ba daga yin halayen da ah, nake cewa to malam umaru yanzu ita majalisar nikin duniya mai wata rawa za ta taka ɗalibai da suke gwadin hassan da yake ƙasar ukraine ya ra'ayi ita ta samu ta fito da su wata ma ba ta yin komai a kai ba. wato wannan yaƙi kasa ɗari da arba'in da uku kuma da wayansu guda talatin na suka ce su ba tsayan ba goma ne ba su kuma wasu ragu ko guda biyar da ko guda nawa ne su kuma suka ce a su su yan wajen rasha to wannan sun gwada wajen su majalisar ɗinkin duniya dole ka zama na ma'awomu ni kasar da zata ce in ana wani alloba ko wani yaki ta koma wajen bangare ɗaya ko wani babu zancen aji magana to malam maru yanzu ga shi yau wajen makonni kenan wannan ɗalibai suna cikin wannan gari na hassan yanzu waye zai cece su ai wannan ɗaliban suke wannan gari kafin a ji kansu sai aka mamaye garin gaba ɗaya ba shiga ba fita yanzu ya za a yi wannan gaskiya babu yadda za yi sai yadda shi a yanzu wannan yakin da ya sa da ya dogara da yake yi yanzu ya yake cika mutanen su wuta ko su ku wasu ajiye makaman an ba su ajiye ba makaman su ko ba su fita ba dole su cika ba da yakin wani wanda yake ciki shi ma abin da zai zama babu zancen raguwa sai wanda ta yi sakai ta bi gwamnatin ta gwamnatin ta nema gwamnatin rasha ta yarda a ɗan dakata su samu su kusa da mutanen kuma babu wannan ba yadda za a yi a gyara haka za a yi kai sai wanda an ya kawai. to malam maru ka ce kungiyar ku ta red ba ta ce komai ba me yasa ba ta ce komai ba har zuwa yanzu a wannan yakin da ake yi ga mutane an ja me su kuka ce kungiyar red cross tana zuwa ne ta kai taimako da ake yaki ba sai an kira ta ba me yasa wannan karan ba ta yi motsi ba waɗannan fa ɗalibai ne fa su ba suna yaki ba ne su suna so ne kawai a fidda su daga wannan halin da suke ciki masu a nan ne za mu maka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau sai allah ya kai mu wani lokacin a maimakon malam umar isa da magaran wani tsohon ma'aikacin red cross na ƙasa da ƙasa da ke daga ƙasar nijar ni awar kunyar da shirin na gabatar nake cewa sai wani jiko saurare ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na murya jamhuriya ta musulunci na iran sunana nura abubakar gidan abba daga jihar sokoto bodin galo kalgame to ayo yau ina son bayyana ra'ayina dangance da matsalar da take ce mana tuwa a a mu na gidan abba dangance da matsalar rashin wutan nefa da muke da ita inda yau kimanin sati biyu kenan ba mu da wuta kuma mun biya kuɗin wuta amma kuma an yi bilis ko wuta babu babu alamun wuta saboda haka ina kara kira ga gwamnatin jihar sokoto da kuma kamfanin wuta na najeriya ya kamata ya duba wa'annan matsaloli da muke ciki na rashin wutan nefa a najeriya da kuma arewacin najeriya saboda haka ya kamata a ce an duba mana wannan lamari na gode sashen hausa na murya iran assalamu alaikum radio hausa ta iran sunana gwani lawan ali a ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba ne kira zuwa ga shugaban kasanmu shugaban kasanmu muhammadu buhari wannan ike eh, ikirarin cewa a koma gona domin samar da abinci a cikin kasar najeriya baki ta to muna kira da shi shugaban kasa mai hankalin yankan kaba ya koma garina ya kamata maganar takin nan ya zo ya maganta kan maganar taki domin yanzu taki a ƙasar Najeriya ya fi karfin talaka kuma gashi ya ce a koma gona to takin asalin takin sa wannan ya fito da shi don sauƙaƙa wa talaka akan naira dubu hudu da wani abu ko naira dubu biyar da wani abu to a yanzu a halin da ake ciki ya koma dubu goma sha ɗaya to ta ya talaka zai iya sayan taki naira dubu goma sha ɗaya sannan kuma shi asalin kansa taki na talaka wannan yake shine mai sauki shi ma yanzu ya koma kusan dubu ashirin da wani abu to muna fatan dai shugaban ƙasa zai maganta akan maganar takin nan duba da yadda ake cikin halin yunwa a wannan ƙasa tamu da kuma tsadar rayuwa to ya kamata dai shugaban kasa ya magantu a sauran wannan kwanakin da suka rage ma domin talaka ya samu sa'ada. Assalamu alaikum sashi Hausa na muryar jamhuriyar musulunci na suna na Usman Darbu da tagayil Maura Jado da ke nan garin ne mai a jamhuriyar Nijar. To ni yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da cikar wata guda da mamayar da kasar Rasha ta fara yi ma kasar Ukraine. To kuma kasashen duniya suna ci gaba da yin Allah wadda da wannan. To wannan tabbas abin Allah wadda ne kashe mutum ko ta wani yanayi in dai ba akan haƙƙinsa ba ne bai kamata ba kuma ya kamata a ce ana allah wadda da shi kungiyoyi da ƙasashe masu tinƙaho da kare haƙƙin bil'adama su haka to amma akasin hakan kamata ya yi a ce kowane mutum kowane rai daidai da yake da kowane rai musamman irin haka yana faruwa da ƙasar falas kuma da ƙasar yemen amma ba mu taɓa jin an tura ma isra'ila takunkumi ko kuma allah wadda na majalisar ɗinkin duniya ko kuma saudiya ba ya kamata a ce mutum dukkan mutum ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Elaji umar daga birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan watan na Ramadana da yake tunkaro mu nan da wani lokaci kaɗan. To kira na dai a yau shine ga 'yan uwana musulmi a duk inda suke a faɗin duniya. To wannan wata wata ne dai na taimako tunda an umarce mu da ka taimaki ɗan uwanka ko da da tsagin dabino ne to kal mu ce sai masu kuɗi ko 'yan kasuwa ne za su taimaka a'a ko mu da ko yake muna da karamin karfi ya kamata a ce makwabcinka ne wa an wa'ansu latijawa ne a unguwa ko da daidai da dabino na dala goma ne a ce ka saya kai ma ka raba sai ga ubangiji allah ya baka ladan abin na gode ku tashi lafiya mai magana hassan umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio VOH Iran sashen Hausa na Radio Tehran. kuna tare da mai magana alkasum daga nan agades jamhuriyar niger a yau na shigo shiri ina son ba da ra'ayina saman wannan furuci wanda shugaban kasar ukraine ya yi na cewa wai suna bukatar sassa daban-daban na duniya su fito su nuna goyon bayan su bisa yaƙi wanda kasarsa take yi da kasar rasha ko kuma mu ce mai da kasar rasha take ma kasarsa to ai wannan mu gaskiya eh, bai zo da mamaki ba saboda ya zama to da kashi bature ne ƙasar rasha maturawa. wani saboda ba kaunar abu da an ce ba musulmi wannan duk ba su kaunar shi idan ka zama kuma mafi afirka musulmi ne ko kuma ba ma wannan fitina fitina da take cikin kasashen mu shin akwai wani sauye sauye da suka mana ga ta'addanci na muna fama da talauci muna fama da fatara muna fama da abubuwa da dama amma ka gani da yake kasa guda ce ake yaƙi da ita duk duniya hankalin duniya ta shi wannan rikici bai shafi dan afirka dan afirka in ma yi wani sai dai ya kunna rediyo ya ji abin da yake faruwa ba wai ya fito ya nuna ko yana goyon bayan rasha ko yana goyon bayan ukraine mu da kanmu mu isa da rikicin mu na cikin gida radio iran mai magana alkasum ne daga nan agadez ku tashi lafiya salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ci Hausa don gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku mai magana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar niger yana kira da talakawan kasanmu Allah ubangiji ya ba su ikon da za su sayi abin ga shi azumi yana kara gabatarwa kuma kayan abinci yana ta kara tsada in dai Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya ba talaka abin da zai saya to wannan tsada ba komai bace ita ma lokacin ta ya zo ya huce mai magana Abdulaziz Abdulaziz daga a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakatuhu radio biyu ta jamhuriyar musulunci. To, a mutum Nijar, asan musulmai da azumi ya zai zo. Yan kasuwa ku tausaya ma mutane a rage kudin abinci. Gwamnati ka tashi kanka da ƙafarka duk alhakin talakoki bisa kanka ka tashi ka gwada kai ma kana da iko. Yan kasuwa an sun ƙi ragewa ɗauki sandarka ta iko ka buga tunda lokacin da muka san lokacin baya akwai control de prix wanda suke lissahi abinda ake saidawa ake saya nawa nawa ake saya ana yawo ana sawa jami'i suna yawo cikin gari cikin kasuwanci daban-daban kenan gwamnati azumi zai kama wannan doka ka fudo ta duk ɗan kasuwan da ya gallaza ma talaka kai maka gallaza mishi suna na muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nisha salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu boh hausa mai magana abubakar ma muhammad ali gabbari alaga da sito a yau yana so a bani dama in yi tsokaci akan masu motuna da motoci na nan garin agaras a duk lokacin da aka je sallar juma'a bayan an taso daga sallar juma'a suna shiga a cikin mutane kuma su ce su tafiya da babura ko kuma da motoci kuma a cikin taron mutane to muke kira ga shugabanninmu na garin agaras dan allah dan annabi su sa doka ta tahiya da motuna ko motoci a cikin mutane yayin da aka tashi a sallar juma'a ko ma a duk cikin wani taro idan mutane sun taho in dai suna da yawa to a ringa saurara musu na gode mai magana abubakar muhammad aljabbari a tashi lafiya assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran to tsokacin da nake son yi na yau bisa ga gwamnatin kasan mu ce nijar mun ji daɗi kwarai kuma mun jinjina musu bisa gana wadda suka yi da ɗiyan kasuwa sun fito sun gaya ma duniya sun tattauna kuma mun gani sun kirmaye mai ɗiyan kasuwa sun gaya abubuwan da suka rage mata su mai shinkafa su suka gari duka dai an rarrage abubuwa masha Allah to yanzu abin da muke jira gwamnati yi su kuma ɗiyan kasuwa da yake suna da ƙungiyar su su ma su fito su ga yi wannan ragin da gwamnati ya musu saboda sai da shawara saboda talaka ya gani yanzu tun lokacin da aka yi ragin har yanzu babu dan kasuwar da ya fito ya ga ragin da aka yi muna fata su yi taro su ma wadda gwamnati su fito su gayi haka nan ki ne ragin da aka musu sa'annan a sassabta ma talaka tun yanzu har yanzu kasuwa har yanzu kasuwa farin wadda yake har yanzu yake kenan ya kamata gwamnati ya yi kokari ya jajirce ya yi control kin wannan rigin da ya yi an tabbatar da shi ga talakawa koko tunda azumi dan kwanaki ya rage kenan muna kira ga gwamnati yayi yi kin din kasuwa da mayan din kasuwa su ma su yi sifir na kasa da gare su su gani kakani abin an rage shi wanda za zuwa ga talaka me muku magana alkasun babali a daga jihar agada salamu alaikum to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu su ni h a s a n barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya to da yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa sauraron mu assalamu alaikum Zainab Bashir ce yake muku sallama barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin rayuwa wanda nake gabatar muku da shi daga na Radio VOH Hausa take karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda kuka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya Rinsa ido ya yi da ya gama tuna abin da Mubina ta faɗa mashi jiya a mafarki. Hannu ya sa ya kama kanshi yana wani irin kuka turo kofar ɗakin ƙarami ya yi don har ya shiga mota ya ya ce don Allah su taho da Jamil zama yayi yana faɗin na san ai kukan zaka ci gaba da yi yayi shi yasa na ce ka zo mu tafi yayi idan har ba kai ne ka kashe yayan mu bina ba ya kamata a ce kai ma ka haƙura kamar yadda kowa ya haƙura sauran kallon Jamil yi cike da tsoro ko da kai karami ya ce gaskiya na faɗa maka yaya a ranar da yamu bi na tare na ga wasu alamomi a ɗakin ka wanda ya nuna min cewa a ɗakin ka tara su kai ne ka ɗauke ta ka maida ta ɗakin ta domin ni ne na goge jinin da ya zuba a ƙasan gadon ka kuma na ga zanin gadon ka a ban ɗakin ka a cikin roba a jike wanda ya nuna mana saboda ɓacin da yayi ne yasa ka wanke shi kuma kayan da yayan mubina ta shigo ɗakin ka da su ba su ne ta mutu da su ba wanda da na shiga banɗakin ta na gansu a shanye an wanke yaya zuciyata ta kasa amincewa da za ka iya kashe yayan Mubina amma meye dalilin ka na maida ta ɗakin ta bayan ta mutu a ɗakin ka dukewa Jamilu yayi yana wani irin kuka wayar ƙarami ce tayi ƙara yana ɗagawa ya ga Yasir ne ƙarami ce ga mu nan zuwa kashe wayar yayi yana faɗin ka bani amsa ta kafin mu tafi hannu Jamilu yasa ya goge idon shi kallon karami ya ce karami da me zan rantse maka ka yarda cewa ba ni ne na kashe baby ba me baby ta yi man da zan kashe ta me riba ta dan na kashe ta wallahi a duniya babu abin da na fi so da shakuwa kamar baby da a ce ana auren jini ɗaya babu abinda zai hana abin auri baby ba amma yanzu da bakinka kake faɗin ni ne na kashe ta tabbas na san duk abin da ce mun aikata haka ne amma wallahi ban kashe baby ba kuma ban bata wani abu da zai cutar da ita ba da a ce ana fansar mutuwa wallahi zan iya fansar ta da na san idan muka zubar da cikin jikinta ne silar mutuwar ta wallahi bazan zubar da shi ba gara ya fito ta haihu kowa na duniya ya san halin da muke ciki zai fi mana sauki da mutuwar ta don haka daga yau na gama ɓoye ma kowa komai na san ba laifin mu bane wanda ya cutar da ni ya san kanshi saboda haka ko ka yarda ko ka yarda ko kar ka yarda iyakar gaskiya ta na faɗa maka kuma ka tashi ka tafi babu inda zan je kuka sosai ƙarami yake yi tabbas ya ga gaskiya a idon Jamil kuma yanzu tabbatar da ba shi ne ya kashe ta ba amma waye ya cuce shi saurin ɗago kai yayi ya ce yaya ka tashi mu je kila akwai wanda Yasir zai faɗa mana Jamil ya ce babu abin da ban sani ba sai dai ka je ya faɗa maka babu inda zan je tashi karami yayi ya bar ɗakin dan ya san Jamil ba zai faɗa mishi komai ba kuma yana son ya san gaskiyar abin da Yasir zai faɗa musu mota ya shiga ya bar gidan wayar Jamil ce tayi ƙara yana dubawa ya ga Yasir ne kin ɗauka yayi har ta katse sai da ya kira sau biyu bai ɗauka ba can Ilham ta kira shi yana ɗauka ya ce Ilham na san kuna tare da Yasir ki faɗa mashi kada ya ƙara kirana na ba zan zo ba me zai faɗa mani babu sauran ɓoye-ɓoyen da zan ƙara yi idan mu huɗu ne muka san wannan sirrin kuma muka riƙe shi zamu iya ɓoye ma sauran mutanen duniya ranar gobe kiyama saboda haka wallahi daga yau zan je na sauke nauyin da yake kaina baby kullum tana roƙona na faɗa musu dadi kuma daga yau zan je na faɗa musu cikin kuka Ilham tace dan Allah doctor kada ka faɗa ma kowa baka san halin da su za su shiga ba kashe wayar yayi bai tsaya ya gama sauraron ta ba ganin za ta ƙara kira yasa ya kashe wayar gaba ɗaya faɗawa ya yi saman gado ya ci gaba da kukan shi zaune su jari suke falo shi da momi da musida wayar shi ce tayi ƙara yana dubawa ga alhaji Sambo ne bayan sun gaisa dadi ya ce haba alhaji ka shigo kawai sai ku gaisa da uwar gida ai kashe wayar yayi yana faɗin alhaji Sambo ne yana waje momi ta ce, ai har yanzu alhaji ya kasa sakin jikinsa da mu da sallama alhaji sambo ya shigo tashi daji yayi yana faɗin sannu da zuwa amma zaka tsaya a waje kamar wani bako hannu ya bashi suka gaisa bayan ya zauna suka gaisa da mu fi da ma ta gaishe shi alhaji ya ce hajiya ya ya ƙarin haƙurin kuma momi ta ce haƙuri sai godiya yau har mu bi na ta kwana hudu a kabari alhaji ya ce to Allah ya cikanta dadi ya ce ya kasuwa fa alhaji ya ce to alhamdulillah kasuwa sai godiya yanzu ina ta ina ta shirye-shiryen bikin laila ne dadi ya ce iko Allah ashe ta samu miji alhaji yace wallahi kuwa ai zan faɗa maka ne wannan abun ya faru biki saura kwana goma dadi yace ikon Allah to Allah ya sa alkhairi kaga ita fida da karami da da jiya za a zo sa ranar su kuma aka samu wannan rashin sai dai wani satin shi ma karami ya samu mata alhaji yace ka ce muna da biki to Allah ya nuna mana Jamil ne ya fito daga ɗaki yana kuka ya shiga falon dadi ya ce doctor wai sai yaushe zaka daina kuka ne ko hajiya wadda ta haifi gobe na ta haƙura da ta bar ma Allah komai amma kai ka kasa haƙuri haba Jamil kai fa namiji ne kuma babban likita kalli yanda ka koma wannan kukan ba zai maido maka da ita ba kuma kana ji karami ya ce azaba ai yake kara dan Allah ka daina hakan nan bana so wani abu ya same ka Alhaji Sambo ya ce Jamil ai sai haƙuri mutuwa akwai ciwo amma haƙuri shine fi cikin kukan mom ce dole yayi kuka domin duk gidan nan sun fi shakuwa da mubina sai a hankali zai iya mantawa da mutuwarta Zubewa Jamilu ya yi ƙasa yana irin kuka dadi ya ce ko akwai wani abu da yake damun kani Jamilu ya ce don Allah dadi ku yafe mana. da ƙarfi ƙarami ya turo ƙofar falo yana nishi dan tun zuwan shi Yasir ya faɗa mashi gaskiyar abin ya faru yace ne ya ba mu Jamil magani a nan Ilham faɗa mashi Jamil ce ba zai ƙara ɓoye ma kowa komai ba zai je faɗa musu dadi gaskiyar abin da suka aikata Haka yasa cike da tashin hankali ƙarami ya bar wajen ya dawo gida nan dan yayi alƙawarin ba zai taɓa barin kowa ya san abin da ya faru ba gaba ɗaya hankalin su ya koma wajen ƙarami da suka ji ya bugo ƙofa da ƙarfi to jama'a duka dan karan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai mu gobe za mu ci da inda muka tsaya a madadin dandalin gidan rediyon Hausa da yagashin tashi talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan taɓo wasu batutuwa da suke da alaka da harkoki na ƙasa da ƙasa. Wani kuma a yau shirin namu da Allah zai dubi ne a kan batun idin Nuruz na shekarar hijira shamsiyya. Wani kuma a halin yanzu ana farkon wannan shekara ne bisa lissafin kalandar hijira shamsiyya watan farfardin wato watan farko na shekara ta 1401 inda kuma ake yin amfani da wannan kalanda a hukumance a wasu kasashe daga ciki har da kasar iran wannan dai shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. yadda suke amfani da kwanan wata na kalandar hijira shamsiyya suna da al'adu da dama a lokacin gudanar da bukukuwan wannan idi nasu wanda suka saba gudanarwa tun zamuna da suka gabata ana amfani da wannan tsarin kwanan wata ne tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci kasar farisa malamai suka mayar da kwanan wata ya zama daidai da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma bisa lissafi na juyawar kwanakin rana akan haka ne ma ake kiran wanda lissafi da kwanan watan hijira shamsiya kuma akan haka ne lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin hijira shamsiya da kwanaki goma ko kwanaki goma sha ɗaya a kowace shekara kamar yadda haka lamarin yake a kalandar girgori ana amfani da kalandar hijira shamsiya a kasashe irin su iran afghanistan tajikistan a hukumance a matsayin kalandar kwanan wata da ake aiki da ita a ƙasa baya ga al'ummomin iran akwai al'ummomi da dama waɗanda suke gudanar da bukukuwan shekarar shamsiya a yankunan gabas ta tsakiya da kuma su daga cikin al'ummomi na nahiyar asiya da hakan ya hada da kurdawa da al'ummomi da dama a pakistan turkiya azerbaijan armenia turkmenistan tajikistan uzbekistan da mafi yawa daga cikin al'ummomi na tsoho tare soviet kalmar norus a cikin harshen farsanci tana nufin sabon rana amma idan aka ambaci idin norus to yana nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko ta lokacin yanayin ɗabi'a da yake yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farbardin wato watan farko na shekarar hijira shamsiya kuma yana ɗaya daga cikin bukukuwa waɗanda suka jima ana gudanar da su a tarihi kasantuwar ƙasar iran ita ce ƙasa mafi girma a duniya wadda ta fi shahara da waɗannan al'adu sakamakon yadda a tarihi ƙasashen da suke magana da harshen farisanci a yanzu a wasu lokuta a baya kafin zuwan addinin musulunci da ma bayan zuwan addinin musulunci duk sun kasance wani bangare ne na daular farisa wato daular iran ta wancan lokaci wanda kuma hakan ya hada da al'ummomin kasashe da muka ambata a baya musamman ma waɗanda suke makwabtaka da ƙasar daga ɓangaren kudu kamar afghanistan turkmenistan tajikistan daga gabas da kuma azerbaijan gami da armenia da wasu yankunan da kafkas idan muka dawo ga mutanen iran abubuwa waɗanda suke aiwatarwa a wannan lokaci bisa ga al'ada ta dubban shekaru to amma bisa la'akari da cewa a yanzu idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne iraniyawa ko ba iraniyawa ba akwai wasu al'adu waɗanda suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi na musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama waɗanda ake yi na shirin noruz tun wata ɗaya zuwa biyu kafin lokacin daga cikin irin waɗannan abubuwa da suke yi kuwa akwai tsabtace muhalli sukan fitar da kayayyakin da suke cikin gidajensu a wanke su kamar darduma labule da dai sauransu masu hali daga su ma sukan canza kayayyakin gida baki daya ko kuma wasu daga cikin kayayyakin tare da yin sabon fenti a gida kamar da kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadarsu ta saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa hakanan kuma daga cikin abubuwa waɗanda suke yi har da yin wata shimfiɗa wadda take ɗauke da abubuwa waɗanda suke sunayensu suna farawa da harafin sin a cikin harshen farisanci wanda suke kira da haft sin daga cikin abubuwan da suke ɗorawa a kan shimfiɗar kuwa akwai kifi mai launin ja wanda ake sakawa a cikin kofi na gilashi da ruwa sannan kuma akwai kwan kaza madubi burodi alkur'ani mai tsarki tufaha tafarnuwa ciyawa kwandalar kuɗi alkama da dai sauransu baya ga haka kuma akwai wasu al'adu waɗanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar noruz daga cikin irin waɗannan al'adu kuwa har da kai ziyara a ranar alhamis ta ƙarshen shekara a kaburkan 'yan uwansu tare da yi musu addu'o'i bayan kuma a daren laraba ta ƙarshen watan isfan wato watan ƙarshe na shekarar hijira shamsiya mai karewa wadda ake kira da shahar shambe suri bisa ga al'ada a wannan dare sukan fita wajen gidajensu musamman ma matasa daga cikinsu inda suka rera waƙoƙi waɗanda suka gada kaka da kakanni mutane suna ziyartar danginsu a wannan dare musamman ma tsoffi daga cikinsu inda jikoki kan ba su kyautuka na musamman hakanan su kuma a wannan dare sukan kunna turaren kamshi a cikin gidajensu a ranar noruz iyalai sukan saka sabbin tufafi su zauna su karanta alkur'ani mai tsarki kuma su yi addu'o'i akwai addu'a ta musamman wadda suke a wannan ranar ma da sauran kwanaki na cikin makon farko na sabon shekara wanda kuma wannan ya zo ne bayan sauyin da ya shiga cikin al'adunsu bayan zuwan addinin musulunci ta yadda duk da cewa asalin al'adun an gaje su ne tun kafin zuwan musulunci amma musulunci da ya zo bai hana wasu daga cikin al'adun ba sai dai ya gyara su abin da ya daidai da koyarwa irin ta addinin musulunci an bar shi an ci gaba da aiwatar da shi yayin da kuma abubuwan da suka suke hannun riga da koyarwa addinin musulunci aka cire su tun daga ranar farko ta noruz dangi da yan da abokan arziki sana haɗuwa su ci abinci a kan shimfiɗa guda ɗaya sannan kuma su taya juna barka da murnar shiga sabuwar shekara hakanan kuma a wannan rana sukan kai ziyara a gidajen magabata domin gaishe su da kuma kai masu kyautuka na musamman waɗanda suka keɓance su a wannan rana mafi yawan iyalai sukan karbi bakuncin danginsu a wannan ranar kamar da kuma akan bayar da kyautuka ga ƙananan yara a matsayin barka da sallah a ranar goma sha uku ga watan farbardin wato watan farko na sabon shekarar hijira shamsiya mutane sukan fita daga gidajensu zuwa wuraren shakatawa ko kuma wajen gari musamman ma a garuruwa waɗanda suke da tsaunuka inda sukan sha iskar ɗabi'a kamar yadda kuma suke kira ranar da ranar ɗabi'a ranar da ake kira da sisdabidar a cikin harshen farisanci sukan jefa ciyawa a cikin ruwa mai gudana musamman ma ruwan ƙorama a matsayin wata alama ta neman albarka a wannan sabon shekara a ranar ɗabi'a hutu ne a hukumance a ƙasashen iran da afghanistan da kuma tajikistan da wasu yankunan kurdawa da suke cikin ƙasashen iraki da turkiya da kuma syria tun kimanin shekaru goma sha biyar da suka gabata aka fara gudanar da wani taro na shugabannin ƙasashe waɗanda suke amfani da kalandar hijira shamsiya da ma ƙasashen da suke da al'ummomi da suke magana da harshen farisanci a cikinsu ko kuma waɗanda al'adunsu suka yi kama da juna ko ba harshen farasanci suke magana da shi a hukumance ba kamar kasashe irin su pakistan wanda ita ma kasar daga bisani ta shiga cikin gungun waɗannan kasashe a kasar iran kuwa tun bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci fiye da shekaru 43 da suka gabata ya zuwa yanzu gwamnatin kasar ta yi kokari matuka wajen tabbatar da cewa duk abin da za a yi a irin wannan lokaci na tunawa da zagayowar sabon shekarar hijira shamsiya bai yi hannun riga da korowa irin ta addinin musulunci ba tare da tabbatar da cewa an kiyaye dukkanin tsare-tsare waɗanda aka yi akan hakan kamar da kuma malaman addini suna bayar da gagarumar gudunmuwa a wannan fage. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lazamin wani shiri sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a je mu dauke da wani jigon. to amma kafin wannan lokaci a madadin abokan aiki ni abdullah salo katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai gyara zama domin a saurari takaitattun labarin duniya. Iran ta ce dole ne a warware muhimman batutuwa kafin cin wata yarjejeniya. Shugaban kwamitin kula da harkokin siyasar waje na kasar Iran ya bayyana cewa akwai manyan batutuwa suka kamata a warware da ɗauke takunkumi da cire sunan dakarun kare juyin musulunci cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da Amurka ta sa kafin cin wata yarjejeniya a tattaunawar da ake yi a Vienna kuma hakan ya tsaro ne kan nufin amurka tattaunawa zagaye ta takwas da aka fara tun a ranar takwas ga watan fabrairun shekarar da muke ciki a birnin vienna mai da hankali ne wajen ganin an cirewa iran takunkumin zalunci da aka mata an shiga hutun rabin lokaci karo na biyu a ranar sha 11 ga watan maris shugaban kwamitin tsaro na ma'aikatar raukin wajen ƙasar iran kamal karrazi ya faɗi hakan ne a lokacin gana da firayim ministan kasar bana jin mikati a gefen taron koli da aka yi a birnin doha na kasar qatar da yake magana game da cigaban da aka samu a kasar labanan da ma yankin baki daya ya ce babban abin da zai warware matsalar kasar labanan shine dakatar da tsohon bakin yan kasashen waje da kuma tattaunawar cikin gida a nasa bangaren mikati ya nuna fatansa na ganin an cire wa iran takunkumi da aka gaba mata ya ce cire takunkumin zai ba wa iran dama taka rawar ta dace a bangaren tattalin arziki a yankin baki daya. An naɗa shugaban ƙasar Benin a matsayin sabon shugaban ƙungiyar bada lamuni ta yammacin Afirka. Rotanni sun bayyana cewa an sanar da shugaban ƙasar Benin Patrice Talon a matsayin wanda zai jagoranci ƙungiyar bada lamuni ta yammacin Afirka wato Wemu a takaice. Kuma shine karo na farko da wani shugaban ƙasar Benin zai jagoranci babbar ƙungiyar ta nahiyar. kuma zai kama aiki ne nan da wata mai zuwa a lokacin taron koli da kungiyar za ta gudanar. A nasa a bangaren ministan harkokin wajen kasar Benin, Orion Agbonosi ya faɗi cewa shugaban zai kawo sabbin tsare-tsare a tsawon lokacin mulkinsa tare da samar jagoranci mai kyau ta hanyar tuntuɓar sauran shugabannin ƙasashen da ke membobi ne a ƙungiyar ta ECOWAS. an naɗa talons ne bayan amincewar shugabannin ƙasashen afirka da ke yambobi a ƙungiyar ta bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas a taron koli da aka gudanar a birnin accra na ƙasar ghana talon ya karɓi jagorancin ƙungiyar ne daga roch christian kabore shugaban ƙasar burkina faso da aka hamɓar da sa a watan janairun shekara ta 2022 da muke ciki an zargi isra'ila da yin feshin sinadarai masu guba domin lalata filayen gonan falasɗinawa rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin yahudawa sahiyuniya ta kwashe tsawon shekaru tana yin feshin sinadarai masu guba ta sama a gonakin da domin durkusar da harkokin noma a yankin falasɗinu baki daya. sinadaran masu hatsari da suke daukar shekaru suna yin illa ga muhalli ya sa al'ummar gaza ke shan wahalar gaske wajen noma amfanin gona da suke bukata don samar da abinci isra'ila ta yi kirarin cewa sinadaran suna taimakawa wajen sanya shuka ta fito da wuri sai wasu ƙwararru sun bayyana cewa isra'ila na yin hakan ne don lalata ƙasar noma da kuma rusa rayuwar falasɗinawa manoma manoman yankin gaza suna cikin mawuyacin hali tun a shekara ta dubi da bakwai bayan da aka killace yankin bayan yakin da aka yi tsakanin ƙungiyar hamas da isra'ila masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirmu na wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara daga farkon shirin har zuwa ƙashinsa sai da kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki daya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh